akwai ran da ma wani yaro ya zo yana kuka wai an shafe masa an taso ba gidan biki wai sai kowace mata ta zo yi muji uwaki me za ki ji da kudin kashewa wai an kwashe mai eh, allura take al'aura wai wai muji kawai mace ta zira wa mutum hannu a wando ki ji me jama'a ba abin dariya ba ne musiba ne wallahi satar imanin jama'a ne to yanzu liman yake bani labari cikin waɗanda muke sallah da su a nan wurin akwai wanda irin wannan masifa ta same wai ya kwashe al'aura akwai ran da ma wani yaro ya zo yana kuka wai an shafe masa an taso ba gidan biki wai sai kowace mata ta zo yi muji uwaki me za ki ji da kudin kashewa wai an kwashe mai eh, allura take al'aura wai wai muji kawai mace ta zira wa mutum hannu a wando ki ji me jama'a ba abin dariya bane musiba ne wallahi satar imanin jama'a ne to yanzu liman yake bani labari cikin waɗanda muke sallah da su a nan wurin akwai wanda irin wannan masifa ta same wai ya kwashi al'awar